sauraron mu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda muke kawo muku Hausa Novels. Kuna tare da ni mai gabatarwa Khadijat autar soyayya wadda a cikin wannan shiri namu muna cikin littafin nan mai suna kannan mijina wallafar nasiba ai uba. Ku biyo mu don kasancewa tare da mu sannan kuma don jin yadda za ta kaya a cikin wannan littafin. Yau ta kama Lahadi Alhaji Muhammad mai nasara yana gida don zama da iyalansa yanzu ma suna tare suna ɗan yin breakfast dukkansu suna tare banda Faruk momi ce ta tambaya Sadiq ina Faruk momi na leƙa ɗakinsa yana wanka oke Farhana je ki kira shi ya fiye ɓata mutane lokaci yi sauri tashi ta don kiran yayan nata kwankwasa ƙofarsa ta yi ya tambaye ta waye nan yaya Sadiq Farhana ce Shiga ta yi isar da aiken da aka yi mata, ya Faruk da break is ready we are waiting for you. Ok sis, ɗibar min wayoyi na min gaba da su gani nan. Ɗiba ta ta fita bata daɗe da fita ba ya jawo ƙofarsa ya bi bayanta sanye da tiri kwata baƙi da farar riga amles baƙa gashinsa kwance luf. Sallama ya ya shiga falon ya gaida iyayen nasa ya miƙa wa yayan nasa da dadinsa hannu suka gaisa. ƙannansa ma suka gaida shi ya ja kujera ya zauna dadi ne ya ce da sadiq sadauki ai mana addu'a nan ya musu addu'a kamar yadda suka saba jalila ce ta zuba wa kowa nasu abincin sadiq na gaji da zaman ka haka ya kamata ka samo mata ka yi aure in ba haka ba zan shiga gar fulani in samo maka mata dariya suka sa musamman faruk da ya ji abin da dadin ya ce wa yayan nasa Afifa ce ta yi carab ta ce, Dadi na yaya fa yana da matar da zai aura, wai haka sadauki, momi ta yi murmushi domin an taɓo mata inda yake mata ƙaiƙayi. Dadi za mu yi maganar daga baya, akwai abin da nake son kammalawa in na gama zan faɗa maka. Momi ce ta wa dadi san dadinta. Sanda mu wadda take yi wa Sadiq shiru yana juya zancen daga ƙarshe ya yi fatan alkhairi ya kuma jaddada ɗan nasa lallai ya zo masa da magana mai ƙarfi ya amsa da to jiya na je gidan yaya hannatu tana gaida ku muna amsa cewar momi tana lafiya lafiya lau dadi ne ya tambaye shi ina abokaina lafiyar su kalau dadi suna gaida kai abokinsu dariya jin daɗi dadi ya yi saboda irin son da yake yi wa jikokin nasa tashi sadiq ya yi domin yi wa abokinsa waya ɗakinsa ya koma ya zauna a saman gadonsa yana neman layin abokin nasa bugu biyu ya ɗauka hello a ci da man ya aka yi ne ciyaman akwai labari ne kwarai kuwa gurinmu wadda za mu je ban sani ba ka jira ni da yamma malam za ka raka ni unguwa oke sai ka zo sallama suka yi ya fara tunanin irin shigar da zai yi kamar wanda aka tsikara ya tashi ya buɗe ƙofar kayansa ya fara nazarin kayan da zai sa da ƙyar ya zaɓi wani farin tsadaddan yadi ya ɗauko baƙar zanna bukar da baƙin takalmi yamma na yi ya shiryo don fita ɗakin momi ya shiga ta rabba ta ciki sai jalila kwance da littafi a hannunta tambayar ta ya jalila momi fa ɗagowa ta idan bai zaci shi ba ne zaci shi bane wahau yayana yi kyau momi tana kicin dariya ya yi fita zuwa kicin a can ya same ta tana nuna wa sa'a kayan da aka kawo mana amfanin girki momi sannu da aiki yauwa sadiq sai sai ina kenan momi zan je gurin abdullahi a cida ok ba laifi allah ya kiyaye amin momi na fita ya da hanzari don zuwa gurin abokin nasa yana mai addu'ar samun nasara yana zuwa ya ɗau abokin nasa suka kama hanya yana kallon shigar abokin nasa ya fara yi masa tsiya mai ina za mu je neman auren dariya ya kan nan ya ce jan bulo a'a na zaci zurot zamu rai ya ɓata kafin ya ce ba can za ba au kawai ya ce masa Suna isa ya yi fakin daidai ƙofar gidansu Safiya, yaro ya samu ya tambaya nan ne gidansu Safiya ya ce masa eh shiga ka ce ana sallama da ita suna zaune ita da 'yan uwanta tana yanke wasu haila farce yaron ya shigo da sallama amsawa suka yi kana ya gaida su ta amsa da fara'arta umminsu na jiba wai safiya ta zo in ji wasu wasu ne a waje je ka ce ga ta nan to tashi ta ta ƙara gyara fuskar ta ta ja hannun su haila suka fita tana ƙarasawa ta yi tozali da sadiq mamaki ne ya cika ta sallama ta yi musu kana ta gaida su tunda a cida ya ga safiya ya yaba da zaɓin abokin nasa safiya na zo har gida in kuma jaddada godiya ta a gare ki in kuma miƙo ƙoƙon bara ta gare ki kamar yadda na faɗa miki sunana sadiq muhammad mai nasara wannan kuma abokina ne sunansa abdullahi mina amma ina kiransa da acida jinjina kai ta yi ta ce na fahimta to amma me kake so in maka acida ne ya karɓe maganar nan ya yi mata bayanin abin da yake tafe da su ta fahimta ƙarshe ta bashi nambar wayarta za ta faɗa masa abin da ta yanke Allah ya sa a cikin daren nan zaki faɗan in ba haka ba a ci da in zuciyata ta buga tofa fa safiya ce sila dariya suka sa dukkansu sai yanzu sadai ya kula da su haila makale a bayan su a bayanta a'a safiya wannan beautiful ɗin fa yar yaya ta ce ya sunanki Chahaila dariya ya tambayi Safiya sunanta ta faɗa masa da za su tafi ya ɗauko kuɗi ya bata tana karɓa ta ga 'yan dubu dubu ne miƙa masa ta karɓi kuɗin ka na son kuɗin manyan ne ni sai kuɗin yara dariya ta basu sai ya ɗauko 20 ya bata ya ce to ga naki wannan kuma ki bawa antinki to na gode uncle sallama suka musu suka tafi su ma suka shiga gida Suna shiga gida ta faɗa wa umminta wanda ya zo gurinta, Amina ce ta zaro ido waje ta dubi ‘yar uwar ta kan nan ta ce Safiya da gaske kike, wuyaya Amina ke ma kin san ƙarya ba ta cikin tsari na. ummin su ce ta katse su ta hanyar tambayar su waye shi. Ummi baki san Alhaji Muhammad mai nasara ba cewar Amina tana mai jinjina irin kamun da yar uwarta ta ta yi. Ina jin sunansa a gidan rediyo ba tsohon kwamishinan ilimi ba shi ummi to ɗansa sadiq ne ya zo wai yana sona kai ya safiya yaudara ki zai yi ta yaya kamar waɗannan mutanen su zo neman aure gidan nan to tsaya ma a ina kuka haɗu nan ta ba su labarin haɗuwarta da sadiq ta ɗora da wallahi ummi ya ce aure na zai yi to ke ɗin me kika ce masa ummi cewa na yi ya ɗan jira tukunna shi kenan safiya allah ya zaɓin alkhairi amma ina jinjina lamarin ba komai ummi ki taya ta da addu'a Shi kenan amina nan safiya ta ba su diramar da su ta yi suka yi ta dariya tunda sadiq ya sauke abokinsa yake zumuɗin ya koma gida ya kira safiya sanda ya shiga falon ba kowa duk suna ɗaki ɗakin faruk ya shiga ya tarar da shi a zaune yana da nadannin waya ɗago da kansa ya yi don dama ya san ba wanda zai shigo masa ɗaki dai dai wannan lokaci in ba yayan nasa ba a bros barka da shigowa yau wa umaru faruk ya aka yau ba kowa a falon e eh, ka san gobe monday akwai school shi yasa na kora yaran can ɗaki su kwanta sun fiye kallon tsiya kaga shegiyar yarinyar nan farhana ba ta da aiki sai sa tv a gaba sannu faruk da kokari yaran nan kamar 'ya'yanka to amma sai gashi kai baka kwanta ba ban sani ba ko kai lecturer ne ko kuma baka da lecture din ne gobe kansa ya ɗan shafa kana ya dubi yayan nasa ya ce bros ya za ka haɗa ni da yaran can ina browsing din wani assignment ne ya yi kyau kawai ya ce da shi ya ja masa ƙofar ya fita ɗakinsa ya shiga ya rage kayan jikinsa ya faɗa tolai ya watso ruwa ya fito bayan ya gama shirinsa tsaf ya koma saman gadonsa ya kwanta wayarsa ya ɗauka ya shiga neman layin safiya sai da ta kusa tsinkewa sannan ta ɗauka hello sophie jin muryar tasa ta har cikin kwanyar kanta na'am nan suka kuma gaisawa ta masa yaya je gida lafiya lau ina amsa ta ta ɗazu shiru ta ɗanyi daga baya kuma ta furta a hankali kamar yana ganinta na amince farin ciki ne ya kama shi tana gama faɗa ta kashe wayar wayar ya cire daga kunnensa ya zuba wa ido kamar sahibar tasa yake kallo da haka ya ja lafiyayyen bargonsa ya kwanta da tunanin sofi a ransa washe gari da karfin gwiwarsa ya haura sama dadin nasu da sallama ya shiga falon hajiya karima zaune a gefen mai gidan nata ta caɓa ado da haɗaɗɗiyar shadda combination da paperless kofi da orange ɗinkin senegal momi ina kwana lafiya lausa duk jiya baka dawo da wuri ba ko eh momi a cida ne ya raka ni hira dadi barka da asuba yauwa sadauki wannan sammakon fa Allah ya sa ofis yi wa kansa ya sunkuyar ƙasa kan na ce eh dadi da ofis ɗin ma kuma da maganar mu ta jiya ina jin ka sadauki am dama wata yarinya na gani shine nake so a nema min aurenta masha Allah ina ka sami yarinya a jan bulo take dadi momi ce ta harzuka ta fara faɗa kamar tari baki dadi ne ya dakatar da ita hajiya karima ya isa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 A yau ma kamar ko da yaushe muna cikin littafin nan na suna ƙannan mijina ku biyo mu don jin yadda za ta kaya shin hajiya Karima za ta yadda a yi wani wannan haɗin gambizan ko kuma tana kan bakarta na nema masa auren mu waɗan ku kasance tare da mu ku danna subscribe da alamar ƙararrawa kada ku mari a baku labarin littafi mai suna mijin buzuwa sannan kuma akwai littattafan mu da yawa wanda muka kawo muku ku bibiye mu don kasancewa tare da mu.